gida shiri da muke yin tsokaci tare da wa'azi da kuma nasiha a kan abin da ya shafi addinin nan namu addinin musulunci muna godiya tare da addu'a ta fatan alkhairi ga jami'an gudanarwa na wannan gidan rediyo mai tarin albarka musamman mamallakin gidan rediyon wato a shek wato ridwanin lai muna roƙon allah ta'ala ya taimake shi ya karfafe shi ya yi riko da hannunsa da dukkan sauran jami'ai da kuma waɗanda da gudun su ne irin wannan shiri yake zuwa masu sauraro a irin wannan lokaci to yau shirin ya tsince wato mun samu shirin mun tsinci kanmu a daidai yanzu muna cikin mota lori mun je asibiti babban asibiti a nan Accra domin zan yi gwaji na test na covid-19 kasan duk wanda zai hau jirgi ya bar wata ƙasa zuwa wata ƙasa to akwai international law doka da ta ce sai ya ya yi awon covid-19 yanzu na kan hanyar mu kenan wannan kira ya shigo muna tare da babban direba eh, malam fasahu da hajiya jimmai da kuma ana rufa usman tahir to wato Alhamdulillahi, muna godiya ga Allah ta'ala yau karatun namu za mu waiwaya cikin bakara sura ta biyu daidai aya ɗari da sittin da hudu ɗari da sittin da biyar ɗari da sittin da shida watakila har da bakwai ba mu ci gaba da faɗar abin da muka saba na daga cikin littafin Allah yau shirin zai waiwaya ne ya ja hankalinmu akan matsayin Allah da girman shi da kuma irin yadda wasu mutane suke riƙe abokan halitta 'yan uwansu a matsayin iyayen jiji, a matsayin ababen bauta a matsayin allolinsu ana Allah ya ce kana wacce ta rawarto wane ya rawarto wato cikin rahamar Allah da taimakon shi ina bin wannan gidan rediyo a ta eh, tune in online ina bi ina sauraro yau na ji wani babban malami wanda ya yi maganganu sosai wanda duk wanda ya sanni to da ni yake magana wannan bawan Allah mun masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi mun sani kishin addininsa yake yi eh abin yana damunsa ya yi daidai da ya fito ya yi jawabansa amma jawaban nasa ba za su sa mu fata faɗin abin da muke faɗa ba kuma wato na kira don na da gudunmawa ta ko da yake ba su buɗe telefon line sun ba wa masu sauraro dama sun bubbuga waya ba amma dai an waya ta wani hutun kwaya ɗaya wanda shi ma ba lambar wayar gidan rediyon nan aka faɗa ba muna son mu riga ba da lambar gidan talabijin a gidan rediyon nan ta yadda masu sauraro su bugo su tambayoyi su comment su kuma faɗi irin ganewarsu to yana da kyau idan mutum ya ga kamar wato an zo ana neman a kwashe a kwace masa almajiransa to ya tashi ya faɗa iyakar yadda zai iya abinda muke faɗa ba wayo ba ne, ba tsafi ba ne, ba dabo ne, ba dabara ba ce iya gaskiya kenan muna gaya wa duniya babu wani littafin addini sai alkur'ani amma na yi kokarin kiran wannan gidan rediyo a inda ake ce min ai an ma gama shirin na roƙi babban mai masauki na Allah taimake shi malam Abdul Zahidi na ce haɗa ni da malamin ya haɗa ni da shi a waya na gaya masa na kalubalance shi eh ina gayyatar sa debate ko dai ya zaɓa ya je Najeriya ya same ni ko mu zo nan a karam yi ko ya gayyace ni kuma shi in zo nan mu yi ba wani abu bane a fito a fito da gaskiya a buɗe ta kowa ya ci mun ce littattafan hadisai na duniya ka ba littattafan addinin musulunci ba ne annabi muhammadu bai san su ba ba shi ya rubuta ba ba da umarninsa aka rubuta ba bai ma san an rubuta su ba don haka littattafai ne rubuta su ma bid'a ne ba addinin Allah ba ne kuma za mu nuna inda marwaita hadisan suka ci mutuncin annabi suka ci mutuncin addinin suka nuna wato su ma ba musulmai ba ne don haka karatun namu a yau suratul fatarati aya 164 sorry malamin nan da muka waya da shi nace ina ga ina na kalubalance shi ina son yin debate ya bani amsa ya ce to sai ya je ya yi shawara da malamansa abinda malamansa suka ce sai su danye so sai su shirya wanda ya amince to da zan yi cancel ticket dina na tafiya Najeriya da na siya da kan har plane ce ina gaskiyar labari. Tun June 2018 na kyawa wannan gidan rediyon, malaman kuma shi duka suna da labarin wannan karatun. Kamar yadda na faɗa na ce sun yi shiru. Karatun da yake ƙoƙarin warwarewa wancan ziyarar da muka zo, ranar da muka zo mun yi karatu da rana wajen awa biyu da rabi an ji ni sarai ba a koyi aka karatun ba amma na ji an tambaye shi Allah bai da eh, ya ce bai sani ba an yi karatu amma ya ji na ce zan dawo da daddare wai ana ce min tambaya ina dokin ba gaskiya ba ne duka karatun da muka yi a fili a bayyane muka yi masu tambaya akan sallah lokaci ne babu wadatacce kuma a madadin karatunmu da muke na dare na ce da daddare 9 to 10 in Allah ya yarda zan ba da lokacin na ansa tambayoyinsu akan sallah kuma an yi haka sai malami ya yake cewa wai nine o'clock ai sannan sun fara bacci ka dauki abu da muhimmanci ba ke nan, in ka dauke shi ko wani o'clock aka ce sai ka tashi ka saurari radio saboda haka ni dai kofa a buɗe take duk wani ban ɗauke wani malami kula ba kowanne malami cikin ladabi da girma da girmamawa idan yana so mu zauna a shirye nake ina nan akan bakana cewa in dai maganar addini ne ba wani littafi na addini ne alqur'ani wani ikon Allah bayan an gama shirin jim kaɗan sai kuma muka ji wani malami ya shigo wannan gidan rediyon a yau din nan da safe shi kuma yake bayyana Qur'ani yake amsa kiran Qur'ani yake kuma yin kiran zuwa ga Qur'ani ya kuma sake tabbatar da cewa littattafan nan na malamai ba littattafan addini ba ne. wani malam Sheikh Rashad ne ko Rashid muna roƙon Allah ya taimake shi ya karfafe shi ya ci gaba da buɗe masa kirjinsa ya bude mana gabaki ɗaya tabbatar da mu akan daidai to ita wannan aya da na ambata tabaraka wa ta'ala yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la'ayatin liqawmin ya'qilun ko da yake alhamdulillah kamar da nace a cikin motar muna tare da Allah rabba Usman Tahir Allah rabba ta musu ayan nan su ji ta da kyau Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء نعم وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيدي الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله تعالى يقول إن shi masu larabci suke cewa harfin mushabbihun bil fi'li للتوكيد في كلك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم السماوات مضاف اليه مجرور الارض موقوف على السماوات بالواو مجرور مثله الواو عاطفه اختلاف موقوف على خلق مجرور مثله الليل مضاف اليه مجرور النهار معطوف على الليل بالواو وجرور مثله الواو عاطفة الفلك معطوف على خلقي مجرور مثله التي اسم موصول مبني في محل جر نعت للفلك تجري مضاف آه، فعل مضارع مرفوع وعلاوة رفعه الضمة المكسرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره هي في البحر جار ومجرور متعلق بتجري ko kuma ya kasance ta aliki zai zanto bi mahazufin hal min fa'il tajari alba za ta zamanto harfu jarin ma din kuma iso mausulin ne ko kuma ya zamanto nikira mausufa wal jumla ba'da zai zamanto na'at وبنون في محل الجر sannan bayan wannan abinda za mu koma mu tuba Allahu subhanahu jalla sha'anuhu ya buɗe mana karatun da cewa inna ma'ana inna harfi ne na tauhidi Allah ta'ala ya ce lalle fi kalkin samawat dangane da halittar sammai inna lalle fi dangane da kalkin samawat halittar sammai wal ardi da kuma kasa Allah ya ce waqti lafi laili wan nahar waqti lafi da kuma tasabawa allai wa nahari ta dare da yini wato mai Allah yake nuna mana ya fara mana lissafi inna fi kalki samawati lalle dangane da halittar samai abu na farko kenan halittar samai in ka kai hankalinka kan yadda Allah ya halicci samai wal ardi na biyu da ƙasa Allah ya halicce ta ba wani malamin addini na da ko na yanzu da ya ma san yadda aka aka halicci sama ballantana na ƙasa ko kuwa ya taimaka wa Allah gurin halittar sama da ƙasa to da sama da ƙasa halittun Allah ne Allah ce dangane da su lafin layli wannan hari, da kuma sassaɓa dare da kuma yini shi lafazin lafi wato ayoyi biyar ne suka zo da shi akwai a wannan bakara gashi nan inda fi kalki samatul an lafin layli wannan hari. sai suratu ali imran sura ta uku aya ɗari da 190 inna fi kalki samawati wal ardi waqtilafil layli wannan hari. sai rum sura ta talatin ita kuma dai aya ashirin da ɗaya wa min ayati kalku samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum sai jasiya sura arba'in da biyar ita kuma aya ta biyar wa ikhtilafin layl wan nahar wa ma anzala Allah min sama wato Allah ya ce da kuma sassafawan dare da yini sai Allah ya ce wal fulk da kuma jiragen ruwa al fulk jirgin ruwa shi kuma ayoyi biyu da suka zo da wal fulk da wannan da kuma suratul hajj sura ta ashirin da biyu daidai kan aya ah, sittin da biyar alamtar annan laha sakara na kuma fil arzi sai ce wal fulka ta jiri to Allah ta'ala ya ce wal fulk da kuma jirgin ruwa allati wanda ta jari take gudu filbari a cikin teku tana yin gudun ne bai mayan kwabun nasa da abin da yake amfanin mutane da Allah ya ce wa ma lahu da kuma abin da Allah ya saukar shi wannan guda biyu ne da wannan da kuma jasiya sura arba'in da biyar aya ta biyar wa kilafin lail wa nahari wa ma anzalan lahu su kenan guda biyu wa ma anzalan lahu da abin da Allah ya saukar mina sama'i daga ruwa ai daga sama min ma'in na daga ruwa wannan Allah na ta faɗar irin abubuwan da ya halitta irin aikinsa da ya sa ta gane cewar shi ne abin bauta littafinsa kawai za a in malami ya zo zai surutu sai mu ce mai ka halitta aruni ma za ka lafu min al'arzi am lahu shirkun fi samawat wata mana iyayen gidan naka ne suka halitta a duniya da suka isa su ce ga yadda za mu rayu yes Allah ya ce fa ahya bihi al-ardh sai Allah ya raya kasa bihi da wannan ruwan ba da mautiha bayan ta mutu sai Allah ya ce wa basa biya wa basa kuma Allah ya baza ya ta da yawa wa basa wannan ayoyin bayan wannan wa basa a cikin suratul nisa'i ba ya faɗa sura ta hudu aya da ya yi wannan su ta gurba kuma da zikara ku min nafsin wahida wa kalaka min hazauja wa basa sai suka kare a suratul luqman sura ta 31 aya goma kalaka samawati bi ghairi amadin tarawna ha wa alka fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa su kenan guda uku Allah ya ce wa bassa Allah ya baza fiya a cikin ita duniya ita kasar bayan ya raya ta min kulli dabbatin daga dukkan dabba wa tasrifin riyahi Allah ya ce da jujjuyawar iskoki yau kaga iska mai zafi ce gobe ka ji ta mai sanyi shi ma wata tasrifi guda biyu ne da wannan da wancan ta suratul jasiya sura arba'in da biyar aya ta biyar jujjuyawan iskoki wasu habi da hadiri ga jimalai kenan almusakari abin horewa Allah ne ya hore muku shi kansa hadiri da ke zubo da ruwa Allah ya hore shi bainar sama iwal ardi a tsakanin sama da ƙasa shi bai taɓo can sama ba shi kuma bai zo da ya faɗo sama ba kamar da tsuntsu yake yawo a sama haka hadiri yake yawo shine والسحاب المسكر بين السماء والأرض Allah ce dangane da waɗannan abubuwan da aka lissafa muku la akwai ababen lura akwai darasussuka amma falli kaumi ya aqiluna ga mutane masu hankali mahaukaci ne kawai ba zai gane ba amma duk mai hankali yana iya ganewa da waɗannan abubuwan da aka karanta halittar sama da ƙasa da sabawar dare dalili yanzu ga muna cikin dare an jima kaɗan muni zai shigo sa'annan da jirgin ruwa da ke gudu a cikin teku da abin da ke amfanar mutane a ciki wa ma anzalallahu ga kuma abin da Allah ya saukar mina sama'i daga sama min ma'in na ruwa ruwan sama da shi ruwan Allah yake raye kasa bayan ta mutu akan kasar Allah ya baza dukkan dabbobi suke haddani da kai da jujjuya har iskoki wanda duka Allah ke yi da hadiri abun horewa tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce kan waɗannan akwai ayoyi akwai abun lura akwai darsi amma fa sai ga mai hankali mahaukaci ba zai gane ba to waɗannan su ne alamomi da hujjoji shine abin bauta Allah ba an ka rike annabi annabi ba Allah ba ne an ka rike annabi Musa ba Allah ba ne an ka rike Yesu almasihu ba Allah ba ne an ka rike mala'ika ba Allah ba ne an ka rike wali ba Allah ba ne an ka rike shehu ba Allah ba ne an ka rike malam ba ko me ka rike wa minan nasi cikin mutane in ji Allah man akwai wanda yadda kizo yake kama min dunin layi wanda ba Allah ba an dada a matsayin kishiyoyi su sanya ma Allah kishiyoyi a ce kana Allahu kana fulan ko kana lahu, kana fulana Allah ya ce wacce mata ce Allah ya ce wani ma ya ce muna maganar Allah kana magana wai wani ya rawaito ina ce ina wani kuma ya mutu tun da dadewa to za a yi maganar mahalicci rayayye ka za samu maganar matattu kai kuma no ba ta shiga ba an dadan nan wato masu rike Allah masu rike wasu Allah waɗanda suke sa su a matsayin kishiyoyin Allah tare da wancan ayin ta sama fa halittun nan da Allah ya yi kasancewar shi kaɗai ya halitta ba wanda ya taya shi duk da haka Allah ya ce wa minan nasi man yattakizu min dunillahi dada. Yadda haka wa minan nasi cikin mutane ba duka ba cikin mutane man akwai wanda ya taki yake rike min dunin lahi wanda ba Allah ba an data a matsayin kishiyoyi matukar ka ce Allah ya ce wane ya ce ka sa ma Allah kishiya yes matukar ka ce Allah ya ce wacce ta ce ka sa ma Allah kishiya mutukar ka ga littafin Allah a haɗa shi da littafin wani ko wanci ko suwanci ka sa ma Allah kishiyoyi to shi kwalabazin an dada kishoyin nan ayoyi guda shida ne Allah ma ja mana can mun koma bakarar sura ta biyu aya ta 21 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya wa nasu ya ku mutane ya ubudu rabbakum ku bauta wa Allah mai renanku allazi wanda kalakakum ya halicce ku wallazi na min qablikum da ku da magabatan ku la'annakum tattaquna ko kwaji tsoron Allah allazi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina'a wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun allazi shi Allah shine wanda ta'ala lakum al-ardha ya sanya muku ƙasa firashan gatanan a shimfide wasama'a sama kuma bina an gatanan a wa anzala ya saukar muku minan sama'i daga sama ma'an ruwa fa aka raja bihi Allah da wannan ruwan ne ya fito muku da minas samarati ya'yan itatuwa rizqan lakum arziki dan ku ba wata halitta da ta fito muku da su ba aikin annabi bane ba aikin mala'ika bane ba aikin aljani bane ba aikin mutum bane Allah shi kaɗai ya yi wannan aikin sai ce na kuma arziki don ku to an kun yadda Allah shi kaɗai yake halittar nan yace fala ta ja'alu a dada? kun kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane idan jahilci ne ya ɗebe ka kake bin hadisai sai maka uzuri kafin ka ilimi ka sani amma kana sane ka bi littafin Allah kuma ka bi littafin wasu mutane ina sun mutu na ji daɗi wani malamin da ya ce wai zamanin wani malami malam abdul samadu da malam wane da malam wane manya manyan malamai a wannan gari na kuma shi mai tarin albarka ya ce a wani mutum daga america ya zo ya ce shi sallah a biyu ce shi ya san maraka a mu muke ba maraka a kwata kwata in akwai zan zo kuma shi a nuna min it's an open challenge kalubale ne a buɗe eh na kalubalaci malamin nan da ya wa'azi yau zan masa takanar ta kano zan zo kuma shi don shi mu haɗu ya zaɓi duk inda yake so mu gaya wa gwamnati a zo a yi a fili a sa security a yi a ƙofar babban masallacin juma'a a yi taro a kira duka 'yan jarida da gidajen rediyo yes a zo a yi hujja a yi kekin da kekin na ce yadda kake sallah ba haka Allah ya ce alba ba daga annabi take ba littafin da kake dogara da shi ba a rubuta shi zamanin annabi ba annabi bai san wannan littafin ba wasu ne waɗanda ba larabawa ba kwata-kwata ba ba tsakaninsu da annabi shekaru sun fi ɗari biyu suka rubuta suka mutu suka bar maka na ce wannan littafin ba gaskiya ba ne muna da dalilan da za mu rushe wannan littafin daga cikin alkur'ani littafin Allah zan zo malamin nan ka gwada mun wannan sallar da kake idan Allah ne ya ce a yi ta nuna min ga littafin Allah in dai umarnin Allah ne in dai Allah ne ya ce a yi gwada min wane ya gaya maka shi kuma wane ya cika wane wane ya cika wane har sai wane ya ce annabi ne ya aikata to in annabi ne ya aikata raka'a biyu da asuba hudu da azahar hudu da la'asar uku da magariba hudu da isha in dai annabi ya yi mun tabbatar annabi baya gaban kanshi sai Allah ya umarce shi sannan yake yi sai ka nuna mana ayan da Allah ya umarci annabi ya raka'a biyu hudu hudu labaran da aka baka ba labaran gaskiya ba ne marubutan sun maka rubutu ba daidai ba ko mun yi imani annabi bai saba wa Allah amma hadisan ku na gwada annabi ya saba wa Allah yes da nazo aina kawo misalai ne ga yadda Allah ya ce ai alwala kai malamin nan ka san aya amma waɗannan iyayen gidan naku suka rubuta wai ba haka annabi yake ba shi ga yadda yake nashi wannan cin zarafi ne ba an raina mu an raina shugaban mu annabi Muhammadu kiliya ne ga yadda Allah ya ce annabi yayi wani mutum wanda kwata kwata ba balarabe ba ya zo ya ce maka a'a ga yadda annabi yake yi kuma ka yadda kuma wannan ya saba wa yadda Allah ya ce yi. ina muka yi hankalin mu what are you telling us me kace so mu gane mu ajiye maganar Allah mu maganar Bukhari a Rasha aka yi Bukhari mutumin Rasha ne yes baturi ne na rasha al-bukhari bukhara wani yanki ne a tsohuwar rusasshiyar soviet muslim bin hajjaj al-ushairi mutumin ne shafo ne ne saburi ne shafo wani gari ne ƙauye ne a tsohuwar haɗaɗɗiyar indiya da pakistan lokacin indiya da pakistan suna haɗe ba indiya ne ɗan indiya ne musulun bukhari ɗan rasha ne ai mun karanta tarihin su ba mu karanta ba in an yi su su zaka su baka labarin rayuwar annabi kuma rayuwar a labarin ta saba wa yadda Allah ya ce a yi a cikin alkur'ani kuma ka ajiye na alkur'ani kuma ka kama maganar su kuma ka ce kafi kowa wayo kafi kowa hankali no Allah ya ce fala ta ja'alu an dada. kul kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kishiya ta ko'ina ina ba a samun Allah da ka sa ma littafin zakisha wallahi ka halaka Allah ce wa antum ta'lamuna kuna sani to shi da bazin an dada din guda shida ne Allah ma akwai wani shi ne wanda makaranta yanzu da yake cewa minan nasi man yattaki min dunillahi an dada na biyu kenan na uku yana cikin suratul ibrahim can sura ta goma sha hudu in ka iya tuna aya ta talatin wa ja'alu lillahi an dadan liyudillu an سبيلي نعم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله يجي وجعلوا سنسنيا لله سرقي الله أندادا سنسنيا متى تشوي su malamai in kaga suna faɗa suna kumfar baki akan mun ce a saki kowa a kama Allah to suna kishin magoya bayan su ne da ɗan abin amfani da suke samu a cikin magoya bayansu yes idan da tausayi ne da kuma tsananin imani lokacin da ka zo gidan rediyon nan sai ka biyo ayoyin nan da na kawo ka ce ba haka suke ba ko bakin da aka ja ba daidai ba ne ka gyara ko fassarar da aka yi in ba daidai ba ce ka gyara ko reference da aka bayar chapter number kaza ce verse number kaza in ba daidai ne ka gyara sannan ka gaya mana me ayan take nufi ayan da muka karanta ta alwala sura ta biyar aya shida ya ayyuhal allazina amanu mai ta musu ita da Allah ya ayyuhal allazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ai ba a ɓoye muke wannan karatu ba a wannan gidan rediyon mai albarka live sai ka zo ka ce da aka ce ya ayu allazina amanu muka ce ya wanda suka yi imani ba haka ake nufi ba idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa ga sallah ka ce ba haka ai ayat take nufi ba fakasilu wujuhakum wanke fuskokinku ka ce ba haka ake nufi ba ana nufin wanke hannunku sau uku na dama na hagu sau uku ku kuskure baki sau uku ku shaƙa ruwa ku face sau uku ka ce haka ayar take nufi in ka isa me yasa sai da na bar kuma shi ka shigo gidan rediyon ka zo mana ran da nake nan yes wala fakhara mu ba alfahari muke ba amma muna gaya masu sauraron mu cewa kai wannan malamin me ya faru ka ki ka zo ranar da muke karatu kuma muka ba da sanarwa da dare muna nan dawowa kishiyoyin da aka sa masa a yaki su kai kana dagewa sai an bule tattafan matattu haba Allah, tuwala muka ce wannan littafin na Allah ne don ƙur'ani ba na Allah bane zo kai mana gyara muka ce na shi shine kawai littafin da Allah ya saukarwa da annabi in ba haka ba ne gyara mana muka ce annabi Muhammadu al-Qur'ani kawai ya karanta in ba haka ne. kin ya karanta wani littafi ka faɗe shi muka ce annabi Muhammadu da alkur'ani kawai yayi aiki in ba haka bane gyara mana muka ce annabi Muhammadu da alkur'ani kawai yayi wa'azi in yayi wa'azi da wani littafi faɗa wa mutanen kuma shi su ci muka ce kuma annabi ya mutu ya bar alkur'ani ne kaɗai ga al'ummarsa in ba haka bane gyara muka ce kuma duk wanda ya yi saɓanin rayuwa irin wannan ya bi ƙur'ani tare da wani littafi ya tabbata mushriki ya tabbata mai sa ma Allah kishiya kuma ba mai koyi da annabi Muhammadu bane to domin mu sake ganin shi addada addadatin kuma na hudu kenan yana can a cikin suratu saba'i suratu saba'i ita ce sura ta talatin da hudu a daidai kan aya ta talatin da uku Allah ya faɗa amma duk mu gane mu dauko tun daga daidai kan aya ta ashirin da bakwai me ce a gurin waruni allazina alhaqatun bihi shuraka kalla yawa alwallahu alazizul hakim Allah ce kul annabi kace sura sati 4 verse number 27 kul annabi kace aruni nuna min allazina waɗanda alhaqatun kuke lika su bihi da Allah musulun su tirmidhi su ibn taymiya su ayatullahi khomeini da su waye duka da ahlul baiti duka a aruni ku nuna min allazina waɗanda ku ke haɗa su bihi da shi Allah shuraka a matsayin abokan tarayya a ce Allah ya ce su ma sun ce a ce ga littafin Allah su ma ga littafin su cewa ai dan aike ne sai suka mai da shi abin bauta to gaba ta fa yace me wa na mace hazal wa'adu in kuntum sadiqin Allah ta'ala ya ce yace wa na suna cewa mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alkawari in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya aya 30 qul lakum mi'ad yawmin la tastakhiruna an sa'atan wa la tastaqdimun Allah ce kul annabi kace lakum kuna da mi'ad alkawarta yaumin ta wani yini wanda la tasta'khiruna anhu sa'a ba za a jinkirta muku sa'a ɗaya ba wala tastaqdimuna kuma ba za a riga da awa ɗaya ba wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi yawa walau إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين تضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين to maganar nan da kyau sura 34 verse number 31 wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafirta sune suka ce maganar ta kafirai ce kafirai suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taba yadda da wannan alqur'anin ba in kana son ka gane ahlus sunna wal jama'a sun yadda da alqur'ani ko ba su yadda ba karanta musu ayin alwala ka ce ga yadda Allah yake ce ayin alwala malam ya baka yin haka ba su yi ba su yi ke musu ga abin da yanzu kadara ɗazu wannan malamin yake cewa wai wani abokin shi mai karatu ga shi kaza wai ya ji ya haɗu da wasu yan shi'a ya zo ya ce ai wai ba za a sha ruwa da azumi ba sai dare ya yi of course yes haka Allah ya ce a sura 2 ba ba 187 haka Allah ce sun ma atimmu siyama ila layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare sai cewa wai annabi ya fassara ya ce dare shine rana ta fadi a ina annabi ya faɗi haka kuma a ina Allah ya koya wa annabi cewa dare shine idan magariba ta yi ba annabi bai faɗi haka ba abin da annabi ya faɗa cewa sai duhu ya shigo sannan dare ya yi wa ya koya wa annabi hakan Allah ne a ina a suratu yasin sura ta talatin da shida aya ta talatin da bakwai mai maki cewa ayatun lahul layu na minhu an-nahara fa idza hum muslimun Allah ya ce wa ayatul lahum ga aya nan a gare su allai dare da salaku minhun nahar Allah ce muna zare wuni daga cikin dare din in an cire wuni in dai dare ne Allah ce fa iza hum muzlimun sai ka gansu a cikin duhu sai gansu suna masu shiga duhu ashe shigan duhu shine dare ba faduwar rana ba to wannan shine abin da annabi aka koya masa kuma mun tabbatar shi ne isar amma kawai wani can a gefe ya rubuta wai in sun buɗe baki ma su sahabban annabi sun ci abinci a watan ramalana sun ci dabinin su da menene wai in kibiya kibiya fa bau an aro in an harba kibiya kibiya in ta faɗi wasu na hango tsinin inda ta fadi wannan ke nuna da ranar Allah a shan gurki to Allah ce wa kada da jira kafaru waɗanda suka kafirta su ne suka ce lan numina bi hadal qur'an ba za mu taɓa yadda da wannan alƙur'anin ba wala da yadda yi ba za mu taɓa yadda da littattafan da suka zo kafin shi ba walau tara ina ma za ka ga irin zalimuna lokacin da to almajirai za su sake bada ansa wa qala allazina tudhifu lil ladina takbaru bal makaru al-layli wan nahari id tamuruna an nakbura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al-'adab waj'alna al-aghlala fi anaqi alladhina kafaru wayo yujzauna illa ma kanu ya'malu Allah ya ce wa qala allazina tudhifu sai mabiyan wanda suka masu rauni wa sai su ce lallazina takabaru sai su gaya wa allazina takabaru manya-manyan masu girman kan almajiran su gaya wa malaman mabiyan su gaya wa shugabannin nasu na addini bal a'a makarul laili ne na dare da yini ku tuna lokacin da ta'amuruna na <laughs> ta'amuruna na kuke umartan mu an nakfura billahi wai mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya masa kishiyoyi shi ne abin da wannan malaman suke yi mun koya mutane sallah yadda Allah ya ce ka ce a kar ayi ta dage sai an haɗa littafin Allah da littafin wani mutumin da ya mutu sai an samu Allah kishiya shi ne mun koya mutane alwala yadda Allah ya ce ka ce kana saurare mu sai da ai wancan ta kwakwale kunne mai kwakwale hajji wacce ba Allah ne ya ce ai ba kaga sai an samu Allah kishiya shi ne na da gobe kiyama za su gane mabiyar su ce a'a ustaz idan ta na an nakfura billah yayin da kuke umartar mu mu kafirce mu Allah wa naj'al lahu andada mu sanya masa kishiyoyi Allah ce wa asarun nadamata sun boye nadama za su yi da na sani lamar aul azaba lokacin da suka ga azaba wa ja'alna al-aghlal muka sanya ankwa ke da fi a anakin da zira kafaru akan wuyoyin waɗanda suka kafirta Allah ce har yi zauna to shin ana sakanta musu ne a illa ma kanu ya amalun sai da abin da suka kasance suna aikatawa sannan andada inda ala ya faɗi andada wuri na biyar shugo sai ka suratul zumar wato sura ta 39 da tara daidai kan aya ta takwas Allah yake cewa wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi yawa wa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi an شيطانا ليضل عن سبيلي قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار الله يقول وإذا إذا مس الإنسان تشافي متم منتوى مس الإنسان مس الإنسان فعلي ده فاعل ده مفعول مفعول masa fi'il madin sannan al-insanu maf'ulun bihi ne durrun kuma shine fa'iluhu wa idza massa al-insana durrun idan wata larura ta shafi mutum mai mantuwa Allah ya ce da'ana da arabba sai ya kira Allah mai rinansa muniban ilai yana mai mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah sun sannan idan ka wani guni mata idan Allah ya musanya masa da wata ni'ima to ya ake yi sai Allah ya ce minhu daga gurin Allah nasiya ma ne da o ilahi min qablu sai mutum mai mantuwa da Allah sai in manta da abin da ya kasance yana kira zuwa gare shi a da wajen adadillahi andada sai sanya ma Allah kishiyoyi liyu billah an sabili dan ya bata dan ya batar daga hanyar Allah kun Allah ce shi ma ce ne da shi kamata ji daɗi bi kufrika da kafircinka kalilan dan kaɗan saboda innaka min ashabin na lalle kana daga cikin yan wuta to guri na karshe na an dada shine a sura ta arba'in da 41 suratul fusilati aya ta 9 Allah ya ce qul innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin Allah ce kul annabi kace ce a innakum yanzu anya shin ku dinnan Latakfuruna takfuruna ku rinka kafircewa billadhi wannan wanda kha la kal arda shi ya halitta kaza fi yaumai da a yini biyu ba wanda ya taya shi ba amma duk da haka wata ja'aluna lahu andada kuke sanya masa kishuri zalika rabbul alamin Allah ce kai wannan fa shine rabbul alamin mai renon duniya to shine muka dawo ayin da muke karantawa aya ta 165 wa minan nasi daga cikin mutane a bakar kenan man yattakizu min dunillahi andada akwai da yake rukun wanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi yaushe gona kun ka hubbillah suna son su kamar son Allah Allah ce wanda zina amanu su wanda suka yi imani a shaddu hubban lillah mafi tsananin soyayya su ga Allah ne walakin ladina zalamu da zai ga waɗanda suka yi zalunci iz raunar azaba yayin da suka ga azabar Allah annal quwwata lillahi jami'a ta gane cewa lalle karfi ga baki ɗaya na Allah ne wa annan laha shadidul azabi kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne to gashi lokaci na hararin mu yana da kyau mai karatu ya tsallaka da kansa ya karanta aya ta ɗari da sittin da shida ɗari da sittin da bakwai a cikin wannan sura zai ji inda izi tabarra allazi na tubi umar allazi na taba'u yayin da wanda aka bi su din za su kyamaci wanda suka bi su wa ra'awul azaba sun ga azabar Allah wata kasa an bihil mu asbab duk wani dalili ya yanki wa qala allazi na taba'u su da suka yi biyayyan almajiran za su ce lau anna na karratan inda za a maida mu duniya mu mai ta rayuwar mu fa na tabarra minhu mu ma da mun barranta daga waɗannan shugabannin kama tabarra na kamar suka barranta a gare mu kazalika yurihim Allahu saratin, a alaihim wa ma bi khashina min an-nar haka nan Allah ke nuna musu ayyukansu ya zama bakin ciki a kansu kuma ba za su fita daga wuta ba to wannan shi ke nuna cewa in za ku bata da malaman kara na gobe kiyama saboda ka bi su a makance mai zai hana ku bata tun yanzu ka bi Allah Allah nake roƙo abin da na faɗa wanda yake daidai Allah haɗa da ni da masu sauraro a cikin ladan inda muka kuskure kuskuren daga gare ni ne ba daga wurin littafin ba kuma muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren ya nuna mana gyaran ya ba bamu ikon gyarawa kan mutuwa ta same mu ko kuma gyara to salamun alaikum malam Abdu Zahidi Allah

da alkhairi idan doktor bai manta ba da na ce bukhari al-bukhari shi ta al-bukhara din kauye ne a tsohuwar rusasshiyar tarayyar soviet wannan ba ni na faɗi ba haka yake rubuce a cikin littafin muslim na ce dan neshafo ne ba ni na faɗi ba haka suka rubuta a littafin amma dan sun rubuta ba shi ke tabbatar da hakan ba shi sa hannu ce ma a cikin bayanin in ma an yi shi na'am to bismillah wataƙila da tauhidi da sallah da azumi da Zaka da aikin hajji kace a cikin qur'ani suke eh waɗannan guda biyar din a cikin qur'ani suke amma ba su kadai ba rukunan musulunci guda biyu ne da umarni da hani duk abin da Allah ya ce a yi to ka rinka yi rabi da bangare ɗaya kenan sanar duk abin da Allah ya hana ka hannu wannan shine musulunci amma bai wa ka ɗauki sallah da azumi da zakka da aikin haji ka ce da tauhidi su ne rukunan musulunci su ne musulunci to ina ka kai cin amana da amana ina ka kai faɗa gaskiya da yin ƙarya kuma ina ka kai cika alƙawari da rashin cika shi ina ka kai aure da abin da ya shafi zina da sauransu musulunci ya haɗu akan abu biyu da umarni da hannu abin da Allah ya ce a ka rinka yi abin da ya ce a bari ka bari shi yasa Allah ya ce da annabi fasakim kama umirta wa man taba ma haka wala dagawa innahu bima ta'maluna basir a cikin sura ta 11 aya 112 annabi ka tsaya kamar yadda aka umarce ka sannan kada ka ketare iyaka da kai da duk wanda ya bi ka a bi umarnin Allah kuma kada a ketare iyaka na'am Thank you. Profesa Alhaji Muhammad. Ayya.

malami ya zo su su ya surutun shi ba tare da hujja ba ku ce wai ya hana ka ka saurari wani duk wannan karatun da muke yi ni ɗan ce kar ka saurari wani to kai watsi da ni ba da gaskiya kenan shi sa muke cewa duk malamin da zai ce kar ka saurari wani malami to shi din bai da gaskiya yana tsoro kenan za a expose za a bayyana nakedness din shi asirinsa zai tono muna kira jama'a kowa i saurari kowa malami dan izala ne dan ahlus sunna ne dan shi'a ne dan ahmadiyya ne dan waye in zai wa'azi yace ga hanyar shiga aljanna ka je ka saurare shi in ka ji hujja mai kamsarwa ka kama dan haka wannan karatun namu ina kiran al'umman kuma shi ku ci gaba da saurare shi wancan malami da yake kar ku saurare shi ku fita harkar shi ku ci gaba da sauraro in mun faɗi abin da ba gaskiya ba ku watsa kar ku aiki da shi in mun faɗi gaskiya kun gane gaskiya ce kun yadda har ka Allah gaskiya ce to kun aiki da ita gwargwadon fahimta, ku ranar gobe kiyama wannan malami bai iya ya saka a wuta kuma bai iya ya saka aljanna salamun alaikum